Masu sauraro kun kamo sashin Hausa na muryar Amurka a shiri na musamman daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda ke zuwa muku a sakamakon rufe wasu sassan babban ma'aikatar mu da ke Washington DC. Madina Dauda ke muku maraba da kamo mu kai tsaye ta rediyo da shafukanmu na yanar gizo kan sashen hausa.com ko voa hausa.com. Haka kuma za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a dalal muryar arewa a jamhuriyar Nijar da kuma alfa rediyo da ke kuma su Ghana. Kafin mu shiga shiri na musamman a gyara zama don jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. cikin yanayi na fushi masu zanga-zanga sun yi bore a yini na shida kan mutuwar george floyd a wasu biranen amurka lamarin da ya sake haifar da karuwar rangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka masu boren da sun fita ne a jiya lahadi los angeles chicago miami detroit da philadelphia na daga cikin manyan biranen da aka saka dokar hana masu maci fita kan tituna da daddare sannan gwamnonin texas da virginia sun sanya dokar ta ɓaci a jihohinsu banka wuta barnatan dukiya da satar kayan jama'a da kuma kai hari kan musamman a kan 'yan sanda sun zama ruwan dare cikin daren kwanakin biyar da suka gabata masu maci waɗanda suka hada da baƙaƙen fata da fararen fata ba wai kawai suna nuna fushinsu kan yadda 'yan sanda ke musguna baƙaƙen fata ba hadda ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama duk faɗin amurka daga cikin abubuwan da aka kona akwai motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati sannan an farfasa gilasai tare da yi wa wasu wuraren tarihi fantin batanci an dai ga 'yan sanda da jami'an tsaron soji na musamman sanye da kayayyakin kwantar da tarzoma yayin da masu zanga-zangar lumana cike da kuzari suka ci gaba da karuwa tun daga ranar asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokarin da suka yi wajen kwantar da tarzoma masu zanga-zanga a Minnesota bayan mutuwar wani ba Amurke ba fata hannun 'yan sanda. A cikin wasu saƙonan Twitter da ya wallafa na ranar Lahadi bayan daren da aka yi tashe-tashe hankula a biranen Amurka da yawa. Trump ya zargi masu tada zaune tsaye da ke samun goyon bayan 'yan adawa waɗanda ya kira su antifa a cewar trump jami'an tsaron na musamman da ake kira national guard sun taka muhimmiyar rawa wajen kwantar da tarzomar kuma ya kamata sauran jihohi ma su yi amfani da su kafin lokaci ya ƙure musu trump ya ce amurka za ta ayyana ƙungiyar ta antifa a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda waɗannan rikice-rikicen sun biyo bayan zanga-zangar lumana da aka fara a sassan amurka waɗanda suka biyo bayan mutuwar ba amurkan nan bakar fata george floyd mai shekara 46 wanda ya mutu bayan da wani ɗan sandan farar fata ya danna gwiwarsa a wuyan floyd har na tsawon sama da minti takwas to a halin da ake ciki jami'an kiwon lafiya na amurka sun yi gargaɗin cewa za a iya sake samun ɓarkewa cutar coronavirus sakamakon zanga-zangar kisan george floyd din an ga masu zanga-zangar wasu da fuska a rufe wasu kuma ba su rufe ba a yayin zanga-zangar da ta mamaye wasu sassan jihohin amurka cikin kwanakin nan yin nesa-nesa da juna ya zamanto abu ne mai wuyar yi ga jama'a a yanayin na zaman lafiya amma kuma abu ne da kusan ake ganin ba zai yiwu ba a irin wannan yanayi na zanga-zanga zan ci gaba da jan hankalin jama'a da kiyaye domin har yanzu muna cikin tsakiyar annobar har yanzu muna da asibitoci da covid-19 ke gab da mamayewa gwamnan minnesota tim walz ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai na associated press haka zalika magajiyar garin atlanta kishe bottom ta lura da cewa cutar na yi wa sauran al'ummomi marasa rinjaye da ba fararen fata ba mummunar illa Ministan tsaron Isra'ila ya nemi afuwa dangane da kisan da 'yan sandan Isra'ila suka yi wa wani ɗan Palestine da baya ɗauke da wani makami wanda kuma yake fama da wata lalura ta rashin lafiya. Harbin Iyad Halek mai shekara 32 a cikin tsohon birnin na Kudus a ranar Asabar ya janye suka daga jama'a sannan ya sake farfado da korafe-korafen da ake yi cewa jami'an tsaro na amfani da ƙarfi da ya wuce kima. Benny Gantz wanda shi ma firayim minista ne na karba-karba karkashin yarjejeniyar raba madafan iko ya yi wannan jawabi a taron majalisar zartawa da ake yi mako-mako na Isra'ila. Ya kuma zauna kusa da firayim Benjamin Netanyahu wanda bai ambaci abin da ya faru ba yayin jawabinsa na buɗe taron. Muna musu matukar baƙin ciki game da lamarin da ya kai ga harbin Iyad Halak har lahira kuma muna jajanta wa danginsa, in ji Gantz. na tabbata za a binciki wannan batun cikin sauri kuma za a cimma matsaya yan uwan halak sun ce ba shi da cikakkiyar lafiya kuma yana kan hanyarsa ta zuwa makarantar masu lalura ta musamman inda yake zuwa daukan karatu a kullum a lokacin da aka harbe shi. shirin na yau ne da wannan rahoto da ke cewa gwamnatin jihar Neja ta keɓe wasu almajirai guda talatin a cibiyar tantance waɗanda suka harbu da cutar coronavirus domin a tabbatar da lafiyarsu kafin a mayar da su jihohinsu na ainihi. Ko me yasa sai an killace su? Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ɗauke da cikakken bayani. gwamnatin jihar dai ta ce wannan yana cikin tsarin maida kowane almajiri jiharsa ta asali da gwamnonin arewacin najeriya suka shirya a kwanakin baya waɗannan almajirai dai za su share kimanin makonni biyu a wannan cibiya kafin a iza su zuwa jihohinsu na asali bayan tantance lafiyar nasu kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin yaƙi da yaduwar corona a jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi ƙarin bayani. Mun ga waɗansu yara sun kamu da waɗannan ciwo to muna fata a cikin lokacin da aka kawo sunan bakwai biyu za su yi kuma duka biyu da maka'idan da aka tsara kenan. Bayan bakwai biyu idan akwai waɗansu wanda suke da wannan cutar zai bayyana. Idan muka gama bakwai biyu a bakwai biyu kwana goma sha hudu ba wani abin ga za mu kwashe su mai da jihohinsu kuma akwai tsarin da aka yi na musamman akwai motocin da aka sa za su kwashe su har jiha da kuma wasiƙa da komai kuma kafin mu ɗauke su daga nan za mu gaya ma gwamnatin jihar da suka fito a gaya musu cewa za mu kawo yara kaza. Shugaban kungiyar alarmomin Najeriya Sheikh Hassan Musa Mina ya ce ba su da matsala akan wannan mataki na gwamnati. na kula da lafiyar almajiran to amma suna matukar buƙatar ganin an kare mutuncin waɗannan almajirai kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kun ga wannan abu almajiran da gudu a kama su wallahi duk arewa na 95% almajirai ne. Wani ma ɗan kasuwa ne wallahi zai da ya ga kana ba almajiri haka kun san me zai yi zai kashe kuɗi ya ba malamai ya ce su yi addu'a wani Allah ka ka rudukulin nasa ka lalatar da shi tun da almajiri zai wulakanta. Sannan in an ce almajiri ba ana nufin mabaraci ba bari mu gyara. Almajiri shine wanda yake neman ilimi na alkur'ani a can jihar kogi kuwa gwamnatin jihar ce ta musanta bullar cutar ta corona a jihar bayan da aka ba da labarin samun mutane biyu karon farko ɗauke da cutar ta corona a jihar kogin kamar yadda kwamishinan labarai na jihar honorable Kensley pango ya shaida mun ta wayar salula Uh, ya ce har ya zuwa yanzu ba mu san da wannan batu ba domin akwai tsarin yadda ake tafiyar da lamari irin wannan. Babu wanda ya sanar da mu. A saboda haka mu a iya sanin mu har yanzu babu wannan cuta ta corona a nan jihar Kogin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha. A jihar Bauchi kuma takaddama ce ta kunno kai tsakanin jam'iyyar APC mai adawa da jam'iyyar PDP mai mulki akan wani bashi na naira biliyan ɗari da gwamnatin jihar ke kokarin ciwowa. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da cikakken bayani. tirkatirkan siyasa ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar apc ta adawa jihar bauchi da kuma pdp mai mulki a daidai lokacin da gwamnatin jam'iyyar pdp ke bukukuwan cika shekara guda da kwatar mulki daga hannun jam'iyyar apc shugaban kwamitin hulɗa da jama'a da kuma yada labarai na jami'ar apc a jihar bauchi comrade sabo mohammed a ganawa da manema labarai ya ce yanzu neman bashin ya wuce cikin gida sai kasashen ƙetare yanzu kuma yana so ya ƙetare ma duk faɗin najeriya ya je wai wata ƙasa har kuwaiti ya ce yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan ɗari biyu shine in kasashe a naira ya kai kusan naira biliyan ɗari me za a yi wa baucin gwamnatin ku a sama wato ta tarayya ta ci bashi amma ku me yasa kuke adawa da cin bashin da gwamnatin jihar Bauchi za ta yi ka san shi shugaban kasa Buhari za a iya yadda da shi za a iya aminta da shi domin yana magana daya kuma yana kokari ya faɗa a Najeriya gaskiya shi wannan wanmu kuma jagoran gwamnatin jihar Bauchi a yanzu gwamnan jihar Bauchi na PDP ba za mu iya lamunta sa ba kuma baya iya magana ɗaya domin duk alkawarin da ya babu wanda ya cika zuwa yanzu kana sanar da cewa wannan ciwon coronavirus ya jawo faduwan kuɗin man najeriya wanda ke ba ganin sa ba sannan kuma a kasashen duniya ma ya zamanto tattalin arziki sun fadi ƙasawar wasu wanda yake dole ne sai an ci bashi don a gudanar da aiki to kudaden da yanzu yake shigowa ba mu sani ba kuma me ake yi da su ba mu sani ba kudaden da ake karwa da gwamnatin tarayya da kuma tallafi da yake ta samu a gurare daban-daban domin wannan ciwon da kake magana ciwon zamani na mashakon nan duka ba mu san me ake yi da su ba a mai da martani kan batun jigo kuma uba a jam'i'ar pdp a bauchi abubakar dogon yaro bibi ya ce adawa abin yi ne sai dai a rinka yin mai ma'ana adawa dai gaskiya ne adawa amma in za a yi adawa a bita a yadda ya kamata ina ganin bashi ba wata gwamnatin da ba ta cin bashi hata ita gwamnatinsu na kwaloluwa yanzu basu sukan da ta ci ɗan najeriya ba sun iya kansa ba kuma a yanzu lokacin da muke ciki a yanzu nan yadda man fetur ya faɗi warwas to saboda haka ina ne za su samu kuɗin da za su gabatar da ayyukansu kuma su cika alkawar wa mazaɓansu da suka zaɓe su akan gwamnati dole sai an ci bashi amma ba ganin yawan bashi wato kamar na kasu ne mu dai gwamnatin pdp a yanzu a jihar bauchi ta yi aiki fiye da shekara hudun da apc ta zo ta yi cin bashi don a gabatar wa talakawa aiki a biya musu bukatan da suke so ba laifi ba ne tunda duk ayyukan da ya a yanzu wanda duka talaka za su mora ne to saboda haka ni na tabbatar maka kaɗan saurara za ka gani zan buga duk basu su sukan da foma gamman su lead apc gamman da suka a shekara hudu zan buga maka kowane takarda kuma da yadda aka kashi kuma da approval kuma house of assembly ba da ba su approval ba da na najeriya da na kasan waje zan buga shi a jarida za ka gani kuma na tabbatar in jama'an boci suka gani ba za su taba yafan gwamnatin apc ba gwamnatin pdp mai mulki a jihar bauchi a wani bangaren bikin cika shekara guda da mulki a jihar ta gayyato 'yan jarida daga ciki da kuma wajen jihar inda aka shafe tsawon kwanaki uku ana zagayawa da su fadin jihar domin su wa idundunan su ayyukan da ta gudanar a sassan jihar daban-daban abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria madalla abdulwahab barkan ku da jimirin sauraron wannan shiri na musamman da ke zuwa akan mita goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar kafin mu ci gaba a shakata da wannan da nusi nusi na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano dan dami uban matasa ya yi wannan kiɗin kiɗin mata ne in namiji ya taka yawa ne mu bar su sai sha'anin su mu dai mu ce kano dan dami uban matasa ya mu dai mu ce kano kano kano mata ku ɗau ya yi. kuma ku ce na Eh, eh. kuma ku ce kano dan lami matasa yayi anye sarkin Kano Sunusi. sai na gidai Allah kai sarkin Kano sunu sai na biyu duniya kai daɗi yayi makuce Kano dan dani uban matasa yayi madalla a can kasar Nijar kuma Membobin kwamitin tsaro na Majalisar Jamhuriyar Nijar ne suka yi wani muhimmin kira ga gwamnatin kasar domin a inganta tsaro a kan iyakar Mali, Nijar da Burkina Faso. Wakilin sashen Hausa Sulemumini Barma ya zanta da ɗan majalisa Hamma Assa akan wannan muhimmin kira. Ga yadda hirarsu ta kasance. Mun sami ganawa da gwamnan jiha da makarabai ne waɗanda suke aiki tare da su da sojoji, hula, eh, garda national gendarmerie police national eh, oze fure duwan duka wanda yake rike da bindiga lalle mun samu wuri-wuri mun zo mun gane su mun yi muhawara da su mun san wato doka ta ɓaci akwai matsala shine kamar in an ka ɗauki zancen masu motuna babura ana, iya aiki da shi wajen fannin ɓanna koko ana iya aiki da shi wajen tattalin arzikin ƙasa koko zirga-zirga na yau da kullum mun di musu tambayoyi duka sun ba mu amsoshi amsoshin nan su ne yanzu za mu gangamewa duk gaba ɗaya mu gani wace hanya ce ya kamata mu kwatanta ma gwamnati wadda za shi ɗauka bisa ko a sassabta wannan dokar ta ɓaci bisa ga wasu ƙudurori da an ka ɗauka ko kuma ya zamanto in ba ta da amfanin komi ya zamu a samu a shayi ta. Shin wace irin shawara ce a gaggauce Eh, kuke bayo gwamnati da ma al'umma eh, dangane da halin da ake ciki a yankunan da ke fama da matsalar tsaro lalle abin da muke fata gwamnati ya yi kuma za mu gaya masa kamar minista na tsaron ƙasa da minista na sojoji da sauransu da maye-mayen hursunoni na soji lalle za mu haɗuwa da su za mu nuna musu da cewa harkar na 'yan ana son ta ƙare abin da ya kamata gwamnati ta rumce idanu ta sai shiragen yaki toyota ba ta kora toyota ta ci galaba in an ka zo ɓanna na cikin gari kenan mutanen da sun kai banna lalle jirgi ko kunguruma take kasa akwai yadda za a yi a gane ta da dare da rana kenan in an kai waɗannan an kai wannan kokarin lalle za a cin galaba in an kayo can bisa ana hangen su ana biyar da su waɗannan na ƙasa lokacin nan da motoci sai su bi yawwa in an ka tare ta an ka buge da jirgi saura 'yan kananan da akwai an ka raga waɗannan sojojin sai su zo su ida harkar nan ta tsaro a kwanakin baya akwai kungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa da suka zargi jami'an tsaron jamhuriyar nijar da na mali da toye hakkin bil'adama a fagen daga me za ka ce a dangane da wannan korafi nasu lalle wannan magana mu da mun kashe ta in ji shi abinda za ni gaya maka mun mun sakawa mun halbe wannan zance saboda lokacin da ake kashe sojojin Niger lokacin da ake kashe talakawa a zo a yanke a kashe a kone gari mutane waɗanda adda saura sun baro garuruwansu sun komo wani wuri sun sami malaba in ka ɗoka nan bangaren eh, eh, talabiri akwai wajen mutum dubu ɗari da hamsin waɗanda sun ka bar wurarensu akwai wajen mutum dubu hamsin wanda sun ka hito daga mali sun ka zamana nijar kenan in kai total waɗannan mutane suna cikin matsala su matsala kawo waɗannan 'yan ta'adda sun ka girkata lokacin da an ka karkashe waɗannan sojoji muna jiran waɗannan mutanen ga kasashen da sun kai waɗannan maganganu su hito su yi jaje na ɓannar da an kai kuma su kawo ma manijar wani taimako bisa ga wannan aiki da amma yanzu da sun ka ga sojojin Nijar sun fara samun galaba bisa ga 'yan ta'adda a lokacin nan ne za su tsoma bakinsu na cewa eh, de l'homme eh, haƙƙin ɗan adam wato sun mance da duk bannar da an kai shekaru da shekaru ana karkashe mutane ana yanke mutane ana han masu garuruwa da sauran sarakuna wasu har sun bar garuruwan nasu saboda wannan ta'addanci ba su yi magana ba. Mun gode sile lokaci yayi da za mu kawo muku shirin mu na a daina shan kwaya. da warhaka mu da sake saduwa a wannan shiri na adana shan kwaya. suna na Binta Esiyaru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata mun tattauna game da illolin matsalar shaye-shaye wacce ta kusan zama ruwan dare a tsakanin al'ummomin kasashen duniya. A wannan mako za mu fita bakin hukumomi akan matsalar miyagun kwayoyi daga jihar Adamawa a Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello. To alhamdulahi eh, a kwamanda gashi ka zo jihar Adama a lokacin da ake kokarin magance matsalar shan magun kwayoyi. Na farko ya ga wannan lamari na shan magun kwari a wani shiya taka. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda ka sani yasa eh, muna da shan miyagun kwayoyi kamar daga inda na taso a nan jihar adamawa din ma gaskiya akwai matsalan shan miyagun kwayoyin nan tun da lis da zuwa na na zagaya dan ga wurare kuma da abubuwan da na ji dai gaskiya muna da ayyuka da za mu yi nan a wannan da lokacin da kuma idan ka duba kusan ayyar cewa duk duniya wani matsala na daga ce wasu kasashe ma sun aiwatar da kuma ayyana hukuncin kisa hmm. amma abun na neman yagar dila wai yayin da kuke yaki da su suwa kuma sa canza dabaru da ke sa haka ya eh to ana ma haka ne ko me dama duk masu muga abubuwa ko menene yadda suka yi ana yakan su ko mene dole za ta canza salo suna canza fasali suna sanya yadda ba za a kama su ba yadda kuma za su yi nasara kan abin da suke amma mu ne da ba za mu gaji ba dole mu ci gaba da yi mu ci gaba da bincike mu ga sanin menene dabarun su kuma yadda mu ma za mu shi wannan dabarun nasu gaban kwanan eh, rahotanni ne mallaka ta sa samun fara wannan na ko samu a eh alhamdulillah tunda gaskiya da zuwa na nan jiha akwai wasu wuraren da aka bayyana min cewa ana sayar da waɗannan kwayoyi ko kuma an san wuraren da cewa akwai yaran duk dai masu tare zaune tsaye nan saki a cikinsu akwai mayanka nan kuma alhamdulillah mun je mayanka yara na sun je mayanka an kama mutane so bayan an kama mutane a nan mayankan ni ma na je da kaina na je na ga shugabannin wurin na gayyato su na ofishina kuma sun zo na mun tattauna da shi yan mayanka da kuma gidan dambe akwai gidan dambe ma wurin to duka dai sun zo nan kuma alhamdulillah tun lokacin da muka yi wannan aikin har wa yau gaskiya sai dai godiya ake tunda mu ba mu tsaya ba kawai don cewa mun kama mutanen nan bayan kama su mun ga shugabannin wajen kuma mun gagga musu abin da in dai suka ci gaba da bari ana sayar da kwayoyi wurin nan abin da zai faru da su da kuma su ba san haka to kawai yanzu na fahimci cewa aikin kenan ba yakan aiki a bai ma jami'an tsaro ba kawai su je su aiki su fito dole in suka je suka aikin suka fito kuma da kuke zaune waran ko kuma kuma dole kuma ku ayi abubuwan da zai sa waɗannan mutane ba za su dawo ba ba shi kuma sai a zo a ce ai jami'an tsaro ne ba su zo ba so alhamdulillah dai mun yi nan to banda nan akwai wasu wuraren ma din ba zan faɗi su ba dai yanzu amma su ma muna aiki a kai so in shi ka faɗa akwai wasu da masanin lamari ne misali mm. za ka tada akwai bakin kasuwa akwai tasha ko kuma wani kwallon gudu wajen da ake kira ake matakin san bisa eh. me kuke ruwa akan waɗannan wurare da waɗannan kuma sanannu wurare ne to ba damuwa ai ai wannan ma inda muka je shi ma hautan ina ma yanka ai sanannen wuri ne kuma mun aiki wurin ka ba waɗannan sanannen wuraren ma insha Allah za ka dawo nan kuma za ka ga yadda za mu yi muna dai kai kamar an ɗabe dokan jinka wannan zuwa ne kamar da ka faɗo da haɗa ƙarfi amma matsalar ita ce sai da kayan aiki ya batun kayan aiki eh to to alhamdulillah dai ka zuwa na ji adamawa a halin gaskiya shi gwamnan jihar adamawa gaskiya yana taimakawa ma jami'an tsaro kuma alhamdulillah mun gode mashi so gaskiya ino dan taimakon da yake badawa kuma da wadda mu ma muke samu ino a daga headquarter dinmu muna hadawa kuma banda wannan ma akwai sauran jami'an tsaro nan akwai joint tax force yau kan da aka yi na joint tax force da nan da kuma duk da su muke haɗawa kuma wannan aikin da muka yi duk da su muka je da yara na aka je aka yi wannan ayyukan to haka dai da ake yi inu allah lallaba da waɗanda abubuwan da muke da shi da shi muke ayyukan namu To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na biyu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka don yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin ni binta Esiyaro da ke maku fatan alheri huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau. Insha Allahu za mu kawo muku wani sabon shirin a daina shan kwaya a makon gobe. Ga baban gida Jibril ya shigo da sharhin jaridun Najeriya. da jaridar Tuesday daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya sun katse hutun da suke yi domin dubawa da kuma yin nazari akan bukatar sai karbo wasu basuka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar a cewar jaridar Tuesday da kudaden da shugaban kasan ke neman bashi da kasashen ƙetare ya kai na dala Amurka fiye da biliyan biyar da rabi sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo daya daga daga cikin manyan labaran jaridar da yana cewa yanzu haka masu garkuwa da mutane sun sako shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya reshen jihar nasara pastor sam joseph wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata sai kuma jaridar vanguard jaridar vanguard daya daya daga cikin manyan labaran ta ta ruwaito wani tsohon shugaban cibiyar kula da harkokin kasashen waje a najeriya na bayyana dalilan da ya sa gwamnatin amurka ta sawa shugaban bankin raya kasashen afirka dr mai adishina ido tare da bukatar ganin an gudanar da bincike a kansa a cewar profesa bola kasar amurka ta sawa dr adishina ya tsama ne ganin yadda bai aiki da umarnin da kasar amurka take bashi na zama karam farautar kasar ta amurka tuni dai shi ma tsohon shugaban najeriya ce goma basanjo tare kuma da wasu shugabannin nahiyar afirka yanzu haka suka bayyana rashin jin daɗin su da sa ido da kasar amurka kewa bankin na raya nahiyar afirka amurka ƙasar amurka dai tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da ke da jari mafi tsoka a bankin sai kuma jaridar the nation jaridar the nation dai ta ruwaito kungiyar gwamnonin tarayyar najeriya na bayyana adawa da wani mataki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka na rattaba hannu akan wata dokar shugaban ƙasa mai cikakken iko mai lamba goma da ke baiwa majalisun dokokin jihohin najeriya talatin da shida, da kuma bangaren shari'a karfin ikon samun kudaden su kai tsaye daga baitul silmalin gwamnatin tarayyar najeriya jaridar the nation dai ta ruwaito gwamnonin na cewa matakin da shugaban kasan ya dauka ya saba sashi na 121 lamba uku cikin baka na kundin tsarin mulkin najeriya na shekarar 1999 jaridar da ta bayyana cewa matakin da shugaban kasan ya dauka tamkar ragewa gwamnonin kasar karfin iko ne akan majalisun dokokin jihohin nasu da kuma bangaren shari'a ita kuwa jaridar daily post ta roto kungiyar matasan arewacin najeriya ne na bayyana rashin jin ta dangane da shekaru biyar na baya da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta shafi a kan kargar mulki inda ƙungiyar ta arewa youth consultative forum rikashin jagorancin yarima shatima ke cewa gwamnatin ba ta buka wani abin a zo a gani ba musamman ma dai ta bangaren tsaro da yanzu haka ke ci gaba da ta'azzara musamman a yankin arewacin najeriya babangiji firin murya amurka daga najeriya karshen wannan shiri na musamman a madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar amurka ni madina dauda ke sallama da ku mu lafiya.